Kudin aikin hajjin bana na kujera ta bai ɗaya mai guzurin dala ɗari takwas sabon abu ne da zai fara aiki daga hajjin bana a Najeriya. Ba alhajin da zai biya ƙasa da naira miliyan ɗaya da rabi biyo bayan mafi tsadar canjin dala da aka taɓa samu a tarihi. Waɗannan bayanai ma sun fito fili ne bayan gayyatar da ƙungiyar gwamnoni ta yi wa shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad don yin bayani filla-filla kan wannan lamarin. Ga abin da shugaban kungiyar gwamnonin Abdulaziz Yari ke cewa. Shugaban hukumar alhazai ta kasa mun kira shi domin ya tattauna muna ya ba mu tsari na ayyukan suna aikin hajji na wannan shekara da kuma sanin ma hakikanin farashin la'akari da yadda ainihin tsadar dala take a yanzu bisa ga shekarar ta gabata shekarar ta gabata gwamnati ta bada ita akan naira 197 amma yanzu ana ganin akwai samun farashi na 305 wanda har yanzu dai ba a gama tantance yadda za a yi ba mun yi mashi tambayoyi akan sassa na alhakin ɗauka alhazai yanda ake ganin cewa su masu hidimar ɗauka alhazai 'yan ƙasa suna fama da takura daga ainihin ita gwamnatin saudiya inda suke cewa za a yi amfani da kashi hamsin bisa ɗari a ba masu ɗauka alhazai na ƙasar saudiya waɗanda 'yan ƙasarmu masu wannan sana'ar za su takura kuma za su samu matsaloli sosai muna da isasshen 'yan ƙasa masu iya wannan aikin mun nuna ma ita hukumar alhazai cewa tsarin da aka yi gaskiya bai gamsar da mu kuma akwai a bukata a koma a waiwaya baya domin sake tsarin da zai amfani al'ummar mu da kuma jama'a da suke cikin wannan sha'anin kasuwanci Shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar a nasa bangare ya ce da yardar Allah duk wanda Allah ya bawa damar zuwa aikin hajjin zai kara ganin ingancin hidima. Ƙarin inganci na motoci yayin zirga-zirga a Makka, Muna, Arafa, Muzdalifa a ga ƙarin inganci na harkan ciyarwa da kuma masaukai ƙarin inganci na harkan kiwon lafiya da kuma harkan tsaro a tattare da haka ne ma muka cin allah ya soya da muna sa rai kashi 25 cikin ma'aikatanmu da za su tafi aikin haji ba za su yi aikin hajin ba ko a ranar arfa da fita mu na da shauransu in allah ya soya da za su fita ne da kayansu na gida domin su tabbatar da cewa shi alhaji ya yi aikin hajjinsa cikin aminci da kuma cikin kwanciyar hankali Wannan dai yana zuwa ne a bana da hukumar Saudiya ta dawo da yawan kujerun alazan Najeriya daga dubu zuwa 96 Sunana Ibrahim Baba Suleiman na je Hajji Bara na ga an kama alhazai gidaje a Markaziya dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuɗin da mutum zai kashe a aikin hajji riba ne don sauke farali kazalika duk rangwame da za a samu ba zai kai farashin da ake so ba hakanan ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fito daga kariyar tattalin arziki ba. Malamai da tafsirin Ramadan na kiran rangwame daga wajen gwamnatin tarayya ta hanyar kara tallafi ga canjin dalar. Hausawa kan ce mai zurfin ido da wuri yake fara kuka. Da alamu lokacin kukan nan fa ya wuce don a watan gobe ake sa ran fara tashi zuwa Saudiya. Za a fara tashi dai in Allah ya kai mu tsakanin 24 ga wata ya danganci menene aka gani a daidai wannan lokacin. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.